This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31.49.60 da kuma kilohertz 1530 a mita mai matsakaicin zango. Na sauraro a jamhuriyar Nijar kai tsaye gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad fm suna gabatar da shirye-shiryen sashen hausa yanzu haka ko kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma ipad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai alice Tare da Halima Jumrau. Muke fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta Juma'a Haji babban rana. Kafin ku ji abubuwan da za mu gabatar a yau ga kanan labarai. Wata ƙungiyar 'yan jaridar duniya masu binciken manyan laifuka ta bankaɗo wasu ɗimbin ɓoyayyun takardun bayanan tunan asiri na wasu manyan attajiran duniya da ke ɓoye kuɗaɗensu a ƙasashen waje. yanzu haka dai mutane biyar ne suka mutu a kasar china sanadiyar wani sabon nau'in cutar murar tsuntsaye jami'an tsaron amurka na musamman sun kama tsohon shugaban mayakan ruwan kasar gina biso saboda zargin shi da kwataucin miyagun kwayoyi to kanin labarin kenan a cikin wannan shirin za ku ji cewa zaman lafiya ya dawo garin suleja bayan da garin ya yi fama da matsalar haram-haram mai. wakilin sashen hausa ladan ibrahim ayawa kuma ya dubi cacar bakin da ake yi akan bukatar neman yi ma 'yan boko haram a huwa sai kuma lahiya uwar jiki kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar juma'a to amma za mu fara ne da labaran duniya tukunna Tare da sallama a gare ku da watan kun gari lafiya ga labaran duniyar. Wata kungiyar 'yan jaridar duniya masu binciken manyan laifuka ta bankaɗo wasu ɗimbin ɓoyayyun takardun bayanan tona asirin wasu manyan attajiran duniya da suka hi kowa kuɗi. Waɗanda suka ɓoye tilin kuɗi da wasu kadarori a ƙasashen waje domin kar su biya haraji. Ƙungiyar 'yan jaridar duniya ta haɗa a jiya Alhamis cewa ta yi watanni fiye da goma sha biyar tana kwalailaice wasu takardun bayanan da aka kwarmata mata akasarin su daga tsibiran ƙasar Birtaniya na Virgin Islands da kuma Cook Islands daga kuma ƙasar Singapore. Ƙungiyar 'yan jaridar mai cibiya a nan Washington DC wadda kuma take aiki da 'yan jarida daga ko'ina a duniya ta tantance cewa wasu ɗaiɗaikun mutane da yawansu ya kai dubu ɗari da talatin. tare da abokan hulɗarsu sun kafa kamfanoni da wasu hanyoyin juya kuɗi kimanin dubu ɗari da ishirin a ƙasashen waje domin amfanin wasu mutane masu ƙazamin arziki a wasu ƙasashe ɗari da saba'in. Ƙungiyar ta ce jami'an gwamnatoci da iyalansu da abokan hulɗarsu na ƙasashen Rasha da Canada da Pakistan da Philippines da Azerbaijan da Thailand da Mongolia da Amurka da kuma wasu ƙasashen da dama suna yin amfani da wasu kamfanoni da bankunan sirri suna ɓoye arzikinsu. Ƙungiyar ta ce ana yi musu rangwamen haraji kuma ana yi musu ruhin asirin da ba a yi matalaka. Ƙungiyar 'yan jaridar ta ce bankunan da suka yi yin hice a duniya irin su Clarendon da UBS da Deutsche Bank tsakaninsu da Allah suka dukuwa suna aikin samar ma abokan cinikinsu kamfanonin ɓoye a Virgin Islands na Birtaniya. da kuma sauran wasu wuraren ɓoye dukiya a ƙasashen waje. Ƙungiyar ta bayyana sunayen wasu manyan masu kuɗin duniya da ke da dukiya a ɓoye a bankunan ƙasashen waje daga ciki ta ɗan gutsuro mana sunan Jean-Jacques Ogier wanda a bara shi ne ma'ajin yaƙin neman zaben shugaban ƙasar Horanshi Francois Hollande. da Olga Shuvalova matar mataimakin Prime Ministan ƙasar Rasha da Maria Imelda Marcos Manotok babbar 'yar shugaban kasar philippines mai kama karya marigayi ferdinand marcos yanzu haka mutane biyar ne suka mutu sanadiyar sabon nau'in cutar mura tsuntsaye da ke kama mutane a gabashin kasar china a shanghai an samu mutum biyu da suka kamu da daga baya-bayan nan jami'an gwamnatin kasar china sun tabbatar da mutuwar wani mutum da ke dakon kaji mai shekaru 48 da haihuwa a jiya alhamis ba a faɗi kowaye ɗaya mutumin da cutar ta kashe ba. Jami'an China sun gano mutane goma sha hudu da suka kamu da ƙwayar cutar mura tsuntsaye nau'in H7N9 wadda har a 'yan kwanakin bayan nan ma ba a santa da kama 'yan adam ba. Ƙwararrun likitocin China sun ce ba a san yadda mutane suka yi suna kamuwa da nau'in ƙwayar cutar ba, tun daga dukkan alamu ba ta yaduwa tsakanin mutum da mutum. a jiya alhamis hukumomin sangai suka ce an samu nau'in kwayar cutar a jikin wata tattabara a wata kasuwa labaran duniya ake saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jami'an tsaron Amurka na musamman sun kama tsohon shugaban mayakan ruwan kasar Gini Biso wanda gwamnatin Amurka ta ce shine jagoran masu cinikin miyagun kwayoyi masu sa maye da jirkita kwakwalwa a duniya. Wasu majiyoyi a kasar Cape Verde da ke gabar yammacin Afirka sun shaida ma sashen Portuguese na muryar Amurka cewa a jiya Alhamis aka taho tsibirin nasu da tsohon shugaban mayakan ruwan kasar Gini Biso din mai suna Bobo na Chuto. kuma daga can aka saka shi a jirgin sama zuwa na amurka wata jaridar kasar ta buga labarin cewa a kusa da cape verde aka tare jirgin ruwan bubo na cuto amurka ta ce bubo na cuto na da hannu dumu-dumu a hotocin miyagun kwayoyi da hodar iblis wato cocaine da ake ɗaukowa daga ƙasashen nahiyar kudancin amurka ana rabawa a sauran ƙasashen duniya haka kuma amurka ta ce shine kanwa uwar gama rikicin da ake fama da shi a kasar gine biso kuma da haɗin bakin shi aka kama prime ministan kasar aka tsare shi a cikin watan afrilun shekarar 2010 sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bi sahun shugaba barack obama da sakataren tsaro chuck hagel shi ma zai ba da gudunmawan wani kasar albashinsa a wani matakin nuna haɗin kai ta goyon baya ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke hutun dole ba albashi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Kerry zai cire kashi biyar daga cikin ɗari na albashin da yake karɓa a shekara. Ya sadaukar wa ƙungiyoyin da ke ayyukan taimakawa masu aiki a ma'aikatar harkokin waje su da iyalansu. John Kerry na samun albashin da ya wuce dala dubu ɗari da tamanin da uku a shekara. a watan maris aka fara aiki da wani matakin dole wanda ya tilasta zartar kudaden gudanar da ayyukan gwamnati wanda ake kira sequesta da turanci matakin da zai sa a tursasa dimbin ma'aikatan gwamnatin tarayya yin hutun dole ba albashi A jiya Alhamis an yi jerin gwano tare da raya dare cikin hasken kendir a duk faɗin ƙasar Amurka albarkacin zagayowar shekara ta 45 da yin kisan gilla ga Martin Luther King Jr. madugun gwagwarmayar kwatar ma 'yan ƙasa 'yanci da kuma neman kyautatuwar rayuwarsu. An ajiye wani ɗar muhurani a ƙohar cocin Ebenezer Baptist da ke Atlanta inda King ya yi zaman yin wa'azi. haka kuma an karrama king a lokacin da ake raya dare a dandalin tunawa da shi a nan birnin washington dc a jerin gwanan da aka yi a memphis jihar tennessee, jihar tennessee inda aka kashe martin luther king jr wasu sun yi shigar kwaikwayon masu aikin kwasar shara waɗanda suka yi zanga-zanga a shekarar 1968 don su nuna ƙin amincewa da rashin kyautata musu a wurin aiki. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa a jihar Naja Mustapha Nasiru Batsali ya aiko da rahoton cewa bayan da garin Suleja ya sha fama da tashin bama-bamai a baya, yanzu dai mazauna garin suna farin cikin ganin yadda zaman lafiya ya dawo garin. A tsakanin shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2012 dai garin na Sulaja ya shiga cikin wani hali na takura, kama daga tsoron tashin bam har ya zuwa takurawa daga jami'an tsaro da sunan tabbatar da tsaron lafiyar jama'a. A wancan lokaci dai hatta taron addu'ar suna, ɗaurin aure, kama da zuwa sallar juma'a duk ana yi ne cikin zaman zulumi. Gama abin da shugaban karamar hukumar Sulaja Alhaji Yunusa Adamu ke cewa. Alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana kin yardan Allah yanzu mun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da lumana a karamar hukumar Suleja wannan ya taso ne saboda yanda gwamnati na jiha da na tarayya da na karamin hukuma muka haɗa kai da jami'an tsaro aka fuskanci wannan al'amari kuma cikin yardan Allah yanzu an samu saukin sa Kwamishinan kananan hukumomi na jihar Niger Alhaji Yusuf Dagwai da ya fito daga wannan yanki ya ce dagewa da roƙon Allah da kuma haɗin kan mutanen Sulaja ya kai ga dawowar zaman lafiyar. To alhamdulahi lalle in ka in bi in ka tarihi nan lokacin suka wuce mun ji jiki amma da yake muna roƙon Allah muna cikin roƙon shi mutane na fahimtar illan rashin tsaron al'ummarmu yanzu idan kowa ya buɗe. su ma dai mazauna garin ga abin da suke cewa. To sunana na mamman gambo. Ishu na rashin zama lafiya da aka kawo aka samu kwanaki jarabtuwa ne Allah ya mana. Kuma muna ta addu'a Allah ya ƙara ba mu zama lafiya su da janija da ko ina a Najeriya baki daya. Ba mu da wahala ko daya masala daya ba mu da sha su Aisha dan Juma. Bakin da suka bar su alhamdulillah sun dawo. mun gode Allah zaman lafiya yanzu mu shi ma muna taro wanda da da wuya a yi irin shi ba a mayi. Dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Muktar Ahmad ya yi kira ne ga shugaba Jonathan game da yin afuwa ga 'yan kungiyar nan ta Boko Haram. Kira na ga shugaban kasa shine ya kamata ya dauki wannan shawarwari da ake bashi da muhimmanci domin saboda ya dauki mataki wanda yau e, e, don ganin cewa an samu lafiya. Yau in Najeriya ta zauna lafiya nasararsa ne. In kuma bata zauna lafiya ba kasawansa ne. Shugaban CPC Wakili na jihar Niger Alhaji Umar Sha'aibu ɗan asalin garin Suleja ne wanda ya bugo waya yana nuna farin cikinsa game da samun zaman lafiya a garin na Suleja. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Suleja a Najeriya. a gaida Mustapha. To shi kuma Lana Ibrahim Ayawa a can birnin Ikko ya dubi cacar bakin da ake yi ne dangane da bukatar da aka yi na neman yin ahuwa ga 'yan kungiyar Boko Haram. tun salin da aka fara magana yi wa kungiyar ahalin sunna lidda wal jihad wato waɗanda ake wa lakabi da boko haram a huwa kowa ke ta faɗin albarkacin bakin sa yayin da wasu ke ganin hakan ya dace wasu ko sai suka suke wasu ma ganin cewa suke matsalar na wani yankin najeriya ne domin ko kwanan nan daya daga cikin shugabannin haramtaccen kungiyar yarbawa zalla opc wato dr frederick fashion cewa yi masu kashe-kashen nan su tsaya can arewacin najeriya da wannan tabi'ar ya ci gaba cewa duk wanda ya kawo wannan kashe-kashen musamman a nan birnin eko yana kiran yaƙi ne kuma mutanen jihar lagos ba za su ƙin hakan ba amma kuma kwaram yanzu sai ga gwamnatin tarayya ta amince da wannan batu na yi wa 'yan waɗannan ƙungiyar ahuwa ta tattaunawa da dattawan arewa wannan batu ya ci gaba da haifar da gutsuru tsoma cikin ƙasa domin ko mutane irin su ayo okpadokun cewa yake yi. That means that have been destroyed and lost above for nothing. I don't think that will help Nigerian nation. Yanzu ana nufin durayukan da aka yi asara sakamakon wannan kungiyar ya tafi a banza kenan. Ban tsammanin wannan zai taimaki Najeriya. Sai dai Dr. Abubakar Sadiq Gombe shi kuma ga yadda ya kalli wannan lamarin. Kai dama irin wannan abun yi ba a tunanin wai me ya faru a baya wa aka yi wa kaza wa aka kaza. Kawai jan layi za a yi a tsora daga nan wanda ya fito zai yake da burin ya zo ya amshi wannan afuwa da yafiya sai a ba shi dama a zauna a ji koke-kokensu a ga waɗanda za a iya ɗaukewa a samu ci gaba kawai don ceto al'umma halin da take ciki. Shi ma Femi Adegbolu lauya ne mai zaman kansa ya bi sahun masu cewa wannan ahuwan bai dace ba domin ko ga abin da yake cewa. Because you can't compare what happened in the Niger Delta with what is happening right now in the north. They are two different things and they have different approaches. Ba da za ka haɗa abin da ya faru a yankin Niger Delta da abin da ke faruwa a arewacin Najeriya abubuwa ne da suka sha bamban da juna don haka suna buƙatar hanyoyi daban-daban na shawo kansu. Idan ka ɗauki batun yankin Niger Delta za ka ga cewa suna faɗa ne akan wani buri ko kuma manufa da yake da nasaba da rashin gaskiya sun kuma fito sun ce da gwamnati suke yi amma waɗannan ba a san su ba ba kuma san da wane ne suke yi ba domin ko kowa ya gitta gabansu sai su gama da shi. Sai dai wasu masu kula da al'amuran da kan je su komo cewa suke yi wannan zai buɗe wa wasu ƙungiyoyi musamman na sa kai damar ɗaukar makamai domin neman gwamnati ta san da su wasu kuma cewa suke yi muddin gwamnati na son zaman lafiya to wajibi ne ta yi wannan ahuwan ga waɗannan bayan allah ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya mun gode ladan sauraro kada a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Biyu ga watan Afrilu rana ce da aka keɓe domin jawo hankalin jama'a ga matsalar da ke tattare da autism da ke addaba wasu yara bakwai ga watan afrilu kuma an keɓe a zaman ranar nazarin wata cuta da ta attabi mutane abubuwan da za mu duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. a da ke ya kace duniya ana ta wani Ma sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Alli ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To domin mu fahimci me ake nufi da autism da kuma matsalar da ke tattare da wanda ya kamu da autism ɗin na gayyato Dr. Muhammad Ladan. Likita ina fatar kana lafiya. Ina lafiya hajiya. To likita ka san ware ranar biyu ga watan Afrilu a jawo hankalin duniya game da matsalar autism ni ban san yadda zan ma bayyana autism da hausa din nan ba to amma da yake kai likita ne da farko me ake nufi da autism menene wani irin ciwo ne to autism yadda zamu bayyana wa mutane shine yawancin wannan ciwon ga yara ne akan haife su da shi yawanci za ga yaran wani lokaci lokacin da yaro kamata ya so magana wani lokaci su ba su iya magana lokacin suka ɗan daɗe kafin su so magana wani lokaci kuma a ba su su dubi mutum a ido kamar su dubi huskan mutum sosai wani lokaci ba su gane kuma abubuwan da kake cewa yanda muryanka yake kamar yaro in kai mashi tsawa ko kuma ka kalle shi wani iri ya san ba ka son yi wani abu waɗannan yaran ba su gane irin waɗannan abubuwa to akwai abubuwa haka da yawa yawanci za ga kawai wani lokaci an suna makaranta ba su aikin yadda ya kamata ko kuma wani lokaci ba su ganewa sosai duk waɗannan sun haɗu suka sa da ga yara shi waɗannan sun yawanci haka ake kiransu. ka ce ba magana lokacin kamar misali da ya kamata su fara magana ba su magana. Eh, to sauran abubuwa fa kamar su tafiya da sauransu suna yi? Eh su tafiya ma wani lokaci na su ba su soma da wuri. To abubuwan da yaro ya kamata ya soma sosai na su sai ya dan daɗe kaɗan kafin soma. Abin da ya kamata yaro soma kamar wata uku su mai sai su kai wata shida. Don ji za komai nasu yana ɗan, yana bai faruwa yadda ya kamata. To me ke jawo wannan? abin da ke jawo wannan wani abu ne yadda tun yaro na ciki yanda kwakwalwar shi yanda kin sayan da Allah ya kwakwalwar yanda take yanda take ta soma girma yanda take haduwa domin wanda lili yanda kwakwalwar ke haduwa bai haduwa yanda kamar na sauran yara yake eh, to oh. wannan lokacin ne wani canji ya faru a cikin kwakwalwar na nasu shike kawo wannan ajiya To likita galibi na san idan mace ta haihu a likitoci akan goge yaro da sauransu akan kuma duduba yaro a lokacin ku likitoci ba a gane a yaro nan yana da wannan autism din? A lokacin ba a gane hajiya. A lokacin ba a ganiya sai ya yi ɗan watanni kafin a so maganiya. Wani lokaci yaron ma sai su so ma sai ga a ce ah yaron na bai magana da kyau kuma wani lokaci bai gane kuma shi magana bai ganewa ko kuma murya an yi murya bai gane muryan da ake yi haka. So wani lokaci zai ga to lokacin ne ake so maganiya yaron ne na da wani abu da ke wani lalura a kansa. To eh, kaman in yaro ya kai wani watanni nawa da haihuwa iyaye za su fara lura su gani ko yaron ne yana da wannan matsala ta autism din kamar wata uku zuwa wata shida in ka ga yaron ka bai abin da ya kamata ka san kowane lokaci akwai yara lokaci in ka masu magana su ijiya wani lokaci za su kalle ka in ka yi magana su ka suna kallon ka Eh. ko kuma za ga in ka dubi su lokacin su dubi idan ka su kalle ka ga to dan su yara wanda suke da autism ba su irin waɗannan to a lokacin eh, iyaye za su san cewa akwai matsala kenan eh ko kuma in ka ga yaron ka dai wani abu da yake yi ba daidai ba ne kawai kai shi wurin likita a duba shi to likita misali kamar idan iyaye suka fahimci cewa yaron su yana da wannan matsala ta autism din aka je akwai abin da ake iya yi ko ko shi kenan yaro har iya rayuwar shi kenan yawancin yaran yawancin waɗansu in suka so mu girma yakan canza yakan abin abubuwa kan gyaru sukan dan gyaru akwai wadansu kuma wanda domin wani dalili ba mu sani ba sai ga maimakon su abin ya ƙara gyaruwa sai ya ƙara lalacewa to waɗannan ma an yi tsanani ma za suna kamar irin su ci inna suna da wadansu irin ciwuka dai da ba su iya ma ba su iya abubuwa da ya kamata a rayuwarsu waɗansu yara amma yawancinsu sukan girma ko da ke ba su iya abubuwan da yawa amma za ka sun so mu canza sun so mu girma saboda haka har yanzu dai ba maganin warkar da wannan matsala kwata-kwata. A ba maganin warkar da shi hajiya sai dai sun nan a kasashen akwai abubuwan da ake a rinka aiki da su yadda za su so mu gane abubuwa. Eh, makaranta eh, ta musamman eh makaranta musamman malamai musamman yadda suke koya musu akwai wasu magunguna da ake ba su da kaɗan ki taimaka amma yawanci aiki ake yi da su ana koya musu abubuwa yawanci ba yadda ake koya musu sauran yara ake koya musu ba hajiya. To ga a ƙasashen ma akwai irin waɗannan makarantu? a ni hajiya ban sani ba ban tsammani muna da su ba don gwamnati ba su lura da wannan ba hajiya amma wannan ya kamata su lura da wannan sosai hajiya to to Allah ya sauke amin amin To, kamar yadda na fara bayyanawa bakwai ga watan Afrilu rana ce da ake cewa World Health Day da Turanci. A bana za a amfani da wannan rana wajen ƙara jawo hankalin jama'a akan ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ake da su. Tana ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen kashe mutane. To, amma likitoci sun ce mutane ƙalilan ne suke da masaniyar irin illar da wannan cuta take tattare da ita, ciwon hawan jini. Barban matsala ce a nahiyar Afirka. da kuma Asiya. Wani rahoto da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar a kwanan nan ya nuna cewa mace ɗaya cikin mata takwas 'yan ƙasar Senegal ɗin waɗanda suka ɗara shekaru ashirin da haihuwa suna fama da matsalar mugun ƙiba da ake cewa obisi da turanci kuma suna fama da ciwon hawan jini. Mamati Indaye wata 'yan ƙasar Senegal ce, ta ce tana ƙoƙarin shawo kan iyalinta da su riƙa motsa jiki. Wai ils ont du diabète, des tensions et tout. Mais je leur recommande de faire la marche et tout. Mamati ta faɗa cikin harshen Faransanci cewa suna fama da ciwon sukari da kuma ciwon hawan jini. Ta ce takan ba su shawarar da su riƙa yin tafiya suna ɗan motsa jiki. Domin ƙara jawo hankalin jama'a, ƙungiyar lafiya da duniya ta gabatar da hoton bidiyo inda ta nuna irin hatsarin da mutane za su fuskanta waɗanda suke fama da wannan ciwo wannan bidiyon hoton bidiyon ya yi bayanin cewa fiye da mutum ɗaya cikin mutane uku a duk faɗin duniya suna fama da ciwon hawan jini a wasu ƙasashen afirka matalauta ma adadin waɗanda ke fama da wannan cuta ko wannan matsala ya kai wajen kashi arba'in daga cikin ɗari. Profesa Majid Izati na makarantar nazarin cututtukan da suke da alaƙa da gurbacewan yanayi na ƙasa da ƙasa da ke birnin London ya ce gishiri na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kan gaba wajen haddasa ciwon hawan jini. Ya ce yawancin ƙasashen da suka ci gaba da masu ɗan ƙarfi sun samu nasarar ganin an daina sa gishiri a cikin abincin da aka yi ko kuma ake sawa a gwangwani domin sayarwa. Professor Majid Ezati ya ce ciwon hawan jini yana ɗorawa mutane da yankunan su jidali fiye da yadda ake zato. ya ci gaba da cewa it is the leading uh, risk factor for mortality and, and for disease burden worldwide it is associated obviously with cardiovascular diseases ya ce wannan ciwo yana kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya an danganta wannan ciwo kuma da ciwon zuciya matsalar da ya zama ruwan dare a yankin asiya ita ma ƙasar togo wata ƙasar afirka ce da ke fama da matsalar yawan masu fama da ciwon hawan jini dr edem go akuye a asibitin birnin Lome cewa e. Hypertension arterielle comme la plupart aiment bien à le dire ya ce ana kuma iya bayyana ciwon hawan jini a zaman sumu muka sau haka kuma ya ce cuta ce da ba a cika mai da hankali a kanta ba amma kuma ta fi kanjamau kashe mutane to amma kuma ya ce ba a mai da hankali a kanta yadda ya kamata Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su a da niyya sosai. Haka ne, to likita da yake muna da sauran lokaci bari ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu. To, Akwai wata mace ta ce tana fama da matsala. To hajiya. Matsalar kowai a cikin naman hannunta sai ta ji kamar yashi ne a ciki. Wannan ka mai wace irin matsala ce wannan? To hajiya kin san wani lokaci akwai abubuwa da suke faruwa ga hannu waɗansu da ga hannun nasu wani lokaci zai gaji kowane lokaci hannun nasu kamar kamar yashi suke matsawa haka in suka taɓa hannun. To wani lokaci abin da ke kawo wannan na tafin hannun fatar jikin to wani lokaci domin wani dalili hannun yakan bushe ne sosai. yadda in ka taɓa wani lokaci zaka kaman ƙasa ne yake kaman ka goge kaman goge ƙasa kake yi to wannan amfani wannan bayanin da ta yi akan kaman ita fa take ji kai ko ka taɓa ba za ka ji ba amma ita take ji a cikin jikinta eh wannan ma in ka ga hannun ma wani jiba ba ganewa na nan sai dai mutum ya goge hannun nan da kansa ko mutum ya taɓa ya goge hannunsa sai ga to kuma lokaci akwai wasu mutane da wani yanda jinin ke bi ta hannun cikin hannun to wani lokaci waɗansu canji na faruwa wani lokaci ba akwai sauran ciwuka da yadda jijiyoyin sukan canza a cikin hannun mutum to in dai wanda ya saba faruwa mutum dole ya saurin je wurin likita akwai su kuma musamman waɗansu masu kamar irin ciwon sukari ɗin nan yadda jinin ke bin hannu yakan canza sosai wani lokaci to wannan da yakan kawo inda hannun waɗansu abubuwa kan faru a cikin akan fata da kuma cikin cikin hannun to akwai in mutum ya je asibiti akwai abin da za a yi za a yi mishi eh to akwai abubuwan da za a iya bashi magani zai rage tsanani amma warkar da shi da da wuya hajiya domin in dai kamar irin sun cututtuka da suke faruwa wani lokaci sai ya tsanani wannan ke faruwa hajiya. To a saboda haka kamar in ya faru ko misali don ciwon hawan jini ne idan aka warkar da ciwon hawan jini mai fama da wannan matsalan zai warke ko kuwa yawanci ba ciwon sukari ya fi kawo wannan hajiya wani lokaci ba ciwon hanji jini inda jijiyan ta ɓaci amma ciwon sukari inda ya aka so inda ya mutum na shan maganin sosai inda ya kamata tsananin shi ke ragu wani lokaci ma waɗansu ma akan ba su wani irin mai ne musamman da za su sa su sa safa suka sa safan za su kwana da ita to sai da ƙara shi to wannan kan rage tsananin abubuwan ma wani lokaci amma dole sai mutum ya je wani sa a gwada sosai to Allah ya sauya eh an gwada a za a tabbatar da abin da ke domin akwai ciwo da yawa da ke kawo irin wannan wannan hajiya. Allah dai sauwaƙe. Amin amin hajiya. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A san da ke ce duniya ana ta wani A ana rawa kuri. Yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar da takaitattun labarai kafin mai sallama. Wata ƙungiyar 'yan jaridar duniya masu binciken manyan laifuka ta bankaɗo wasu ɗimbin ɓoyayyun takardun bayanan tona asirin wasu manyan attajiran duniya da suka hi kowa kuɗi waɗanda ke ɓoye wato waɗanda suka ɓoye tilin kuɗi da wasu kadarorinsu a ƙasashen waje domin kar su biya haraji. Waɗannan attajirai suna amfani ne da wasu kamfanoni da kuma sauran wasu hanyoyin juya kuɗi. kimanin dubu ɗari da ishirin a ƙasashen waje domin amfanin wasu mutane masu ƙazamin arziki a wasu ƙasashe ɗari da saba'in. yanzu haka mutane biyar ne suka mutu sanadiyar sabon nau'in cutar murar tsuntsayen da ke kama mutane a gabashin kasar china a shanghai aka samu mutum biyun da suka mutu daga baya bayan nan jami'an tsaron amurka na musamman sun kama tsohon shugaban mayakan ruwan kasar gine biso wanda gwamnatin amurka ta ce shine jagoran masu cinikin miyagun kwayoyi da ke sa maye da jirkita kwakwalwa a duniya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bi bayan shugaba barack obama da sakataren tsaro chuck hagel shi ma zai yi gudummawa da wani kasan albashin shi a wani matakin nuna haɗin kai da goyon baya ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke hutun dole babu albashi A jiya Alhamis an yi jerin gwano tare da raya dare cikin hasken kendir a duk faɗin ƙasar Amurka albarkacin zagayowar shekara ta 45 da yin kisan gilla ga Martin Luther King Jr. madugun gwagwarmayar kwatar ma 'yan ƙasa 'yanci da kuma neman kyautatuwar rayuwarsu. To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. Kafin mai sallama ga gaisuwa na zuwa ga mami Hajiya Aishatu wadda take zaune a bayan asibitin nursing home da ke Kaduna da fatan Allah ya ba ta lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, ne Jummai Ali nake mana fata alheri daga nan birnin Washington DC a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.